Tanzilul kitabi من الله العزيز saukar da Alƙur'ani daga Allah ne mabuwayi wanda babu wanda ya isa ya rinjaye shi kuma shi ne mai hikima cikin gudanarwarsa da halittarsa da shari'arsa babu wanda ya saukar da shi wanda ba Allah ba